Amma baadu ta salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ashirin daidai ga watan Ramadhan yau, ashirin da biyar. Wancan ta shi, ga Ramadhan tun ana za a fara azumi sha ga watan Mac ana hange daga nesa, sha ɗaya ta zo yau gashi har ana ashirin Allahumma amin kaga rana ya yau da wahala in ba a cikin bukukuwan sallah ake ciki mm, to Allah ka samun dace kuma ranar hudu na tsammani ga watan april yau 2024 karanto tambayoyin da muke da su Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam. Allah ya kare lafiya ya kare imani. Amin. cewa malam bayan sallah Allah ya kai mu zan fara kasuwanci zan bude shago idan mutum zai yi irin wannan hidima akwai wani abin da suna ta abu ne mai faranta rai gaskiya a ce mumini zai yi abu ya nemi mai suna ta ce mutum allah ya hore mai gida zai tare mai suna ta ce zai nemi aure mai suna haka dai abu ne muhimmin gaske farko dai ina roƙo Allah ya sanya albarka cikin wannan kasuwanci da ka fara bayan sallah kuma yana roƙo kowa ya Allah ya azurta shi da dukiya mai tsarki mai yalwa mai gwabi saboda dogaro da kai wannan muhimmin lamari ne amma dangane da me ya kamata ka yi farko dai Allah ya faɗa a sura mai lamba goma sha hudu aya ta bakwai wa id ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid Allah ya shelanta ya ce in kun gode min zan ƙara muku in kun min butulci azabata mai tsanani ce a ubillah to nan abu na farko ka gode wa Allah da ya baka capital ko jari ko dama ta fara kasuwanci ɗaya kenan na biyu hada-hada kasuwanci faɗi ke gare ta sai ka yi istikhara ka nemi Allah ya baka zaɓi wani ɓangare na kasuwanci kake so ka fara na uku karka mayar da kawai kudi kudi kudi shi kake hange ka kawar da tausayi da jin kai lokacin da ya kamata ka sa rana ba duba kada wani zama shi ne zai maka jagoranci kamar da muka faɗa muna ta maimaitawa ai an ce dala ta karye amma farashi ya ke karye kuma hujjan da ake faɗa shi ne ai dala ce ta tashi yanzu ta karye gurbadan hali da kyanza sai a nuna da gaske ake farashin shi ma ya kare bayan haka ba shi ke nuna maka ƙazanta da ke cikin zukatan da yawa daga cikin masu kasuwanci amma abu na gaba da za ka yi shi ne ka roƙi allah ka yawaita addu'a ya sanya albarka cikin kasuwancinka misali babu laifi idan ka ce allahumma barik fi tijarati hadhihi واجعلها مباركة طيبة دون أن أميل إلى حرام برحمتك أرحم الراحمين mai mai ta wannan Allah sanya albarka cikin kasuwancin nan nawa ka sa ya kasance nagartaccen kasuwanci ne kada haram ya tinkari hanyar da nake kai ya arhamar rahimin Allah kai ne mafi tausayi duk wani mai tausayi a bayan kai ke Allah kana yawaita faɗin wannan ga mahalici to ai ya ce ku roƙe ni zan amsa muku ka maimaita wannan da yardan Allah za ka ga daidai cikin kasuwancinka wanda ya nemi bashi in ba za ka iya ka ce a wallahi ba zan baka bashi ba wannan ba laifi ba ne amma tun da duk wanda ya ce ba ni bashi a harkar kasuwanci to ya kasa ne ai kasawa ce ke sa ce ba da bashi a lokuta da yawa to sai ka bayar da bashi amma ku rubuta haka Allah ya faɗa a cikin baƙara aya 282 ya ayyuhal ladhina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman mai faktubu in kuka yi bashi da sayya to ku rubuta ita ce aya da tafi kowace aya tsaye a ƙur'ani ita kaɗai ta cinye shafi. guda wannan kaɗan daga cikin abin da ya kamata kenan ina fata ka ji wannan addu'a ka riƙe ta ka maimaita ta Allah ya sanya albarka daga ƙarshe kuma in za ka fara kasuwanci yi ƙoƙari ka fito da sassafe mun sha karanta muku hadithin abu wa'il annabi ya addu'a suna cewa Allah ka sanya albarka ga jijjifi na al'ummata sai ka iske shaguna da yawa a Kano ba su buɗewa sai wajen sha ɗaya alhali akwai albarka a sanyin safen nan in ka buɗe shago da safe to mun saba da wannan har abokanan mu da ba mu ba in suka zo cikinmu sai su buɗe da sassafe su kwashe cinikin gashi kuma da sun yi safen nan ba a saka koma bacci ku karanta hadithin shaqiq ibn salama cikin musulmi yace da safe sai na kai ziyara gun abdullahi dan mas'ud di shaqiq da na je gidan shi sai muka yi sallama sai yarinya ku yanga ta fito ta ce ai an ba ku izini ku shigo shaƙi ce sai ne jinkiri ban shigo ba sai shi da kanshi dan da ya ce ah, ba an ce ku shigo ba sai ce ai na ɗauka tun da safiya ne iyali na ɗan bacci sai ce bacci sai wannan magana ta karci zuciya sai ce bacci ka ɗauka iyali na gafalallu ne suke bacci bayan sallah asubahi to inda magana ta zo gafalallo ne ashe gafala ce ka koma bacci bayan sallah asuba ka lura mance da kai haramun bacci ba a'a yanzu musamman lokaci na wadda dare yanzu nan qiyamul layl hajji da dole mutum ya bacci ba misali ba wannan muke magana shi ya zama ɗabi'a shi ne bacci dan mas'ud bai kula su ba sai da rana ta hudu tukun to abinda ake sauke. daga nan sai koro wancan hadisin haka ɗan abbas ya ga ɗan shi na bacci da ta kai kake bacci a lokacin da ake raba arziki amma bacci ya ci karfinka baka samu kayi ba ka koma kai ba wani ake maka magana to a ringa fitowa da sassafen na fata an fahimta da safe za ce je ku sau lipton je ku sau siga je ku sau biredi kana rena wannan kananan fete-fete kasuwanci da kake gani nan kuɗi ke taruwa Ta sai ka iske abokanan zama suna fitowa da sassafe ina wannan maganar ne saboda jawo hankalinmu

za na ba da shawarar ko kuma na yanke shawarar mai tashi kawai a watan da bai shi mara ko akwai abin da musulunci ya da idan musulmi ya samu kansa a irin wannan yayi to ai ka riga kayi din ai tunda ka ce ka fi karfin shi kuma baka kula shi ba Ta kai babban abin da ake bukata ke wani lokaci ka danna zuciyarka ko da abu na harzuka ya zo maka aje shi gefe da na zuciyar ita ke nuna balagar kwakwalwarka da sanin ya kamata kai ka ce kafi karfin shi kila ta fuskar kafin shi capital kafin shi kwanji kila a doka sai ka dake shi kaddara haka na misali amma duk da haka ba kalli wannan ba to ai wannan shi ake ba shine wal kazimin al da masu karya fishi din nan kuma cikin hadithin abu hurairah ta nusafsa yana cewa laisa shadidu bisur'a innama shadidu alladhi yamliku nafsahu illa al-ghadab jarumi ba shine mai daga abokin kokawa yayi tandero da shi a ƙasa ba ba shi bane jarumi mai tausar zuciya lokacin shi ta wannan abu ne muhimmi da yana mana wahala kwarai da gaske Allah ka ba mu irin wannan hali ita gaskiya baka bukata sai ka nuna fushi kafin da zama gaskiyar dole ta kan nuna kanta da kanta to sau da ka yi haƙuri da shi sannan kar ka manta a cikin hadisi mai lamba 2305 cikin tirmidhi hadisin abu hurairata hadisi hasan annabi cewa isalasa ya ce wa zai ɗauki abubuwa guda biyar ɗinnan ya yi aiki da su ya kuma karantar da mutane abu hurare ce ni ne ya rasulullah ce to ga su ba ku ji su na sha hudu ba a kansu sai na cewa zan dauko daidai wurin ne kawai yake cewa wa ahsin ila jarika takun mu'mina kyautata ma makwabcinka anan zaka zama mumini na gaskiya to makwabcinka ne a wurin kasuwanci yana cutar da kai kila yana zuwa yana saran ka gun kwastomomi haihuwa shi da kaya ya zama bankrupt misali kaga cutarwa ne ko dai hanya dai na cutarwa tuni abin da nake gani ba magana ka bar wurin ba ne ka taimake shi wani nabi cewa salsa ce unsur akhaka zaliman aw mazluma ka taimake dan uwanka yana azzalimi ko yana wanda aka zalunce shi kace ya rasulullah in an zalunci dan uwan mu taimake shi wannan a fili yake to yana azzalim mu taimake shi kamar ya sai ce ku kama hannun shi ko hana shi zalunci kun taimake shi kenan to daga wannan mahangar in zai yiwu shi wannan makwacin naka ka nuna mai abin da kake babu kyau idan ku akwai fitina shi kenan sai ka rabu da shi ka ci gaba da zama a wurin ka ci gaba da haƙuri amma idan ya kai jallin da haƙurin ba zai yiwu ba an kai yanayi mai muni kuma kaga kabar shi ne al to kabar wurin ka roƙi Allah ya taimake ka lalle agajin Allah zai zo ga duk wanda ainihin aka mai ba daidai ba inda aka gaskiya Allah ya samu dace Allah ya saka kai amin ce malam zanga cuce ne shi ma kamar wannan zanga ita ma kamar zanga ce ta kuɗi an fi so a inda aka cire a baya ko kuma kayan gona zakar fidda kai je ne magana kanta ai na ce mai yiwa bahaushe yana kiranta fidda kai saboda fitar da kai daga inda aka cusa kai wajen abin da yake ba daidai ba kine fidda kai fitir wata hausar mukan ce zakar kono ko kun taba jin wannan hausar zakar fitir me yasa ka ce mata fitir eh daga ainihin fitir cin abinci ta yi bakinmu ya bude bayan azumi to ga zakka la'alla cikin azumi ka kalli abin da bai kamata ba azuminka ya samu ya kwashi an karci azuminka to sai zakkar fidda kai sai ta yi ma azuminka sanfefa kun sanfefa ko ta goge shi sumul-sumul ya tashi bai da to inda lallai ka fitar na ya kamata ka ba nan ne tambayar ka yi in akwai matalauta a unguwarka a yankinka ba su karka kai wata duniya saboda mabukatan suna na manyan mutum na nan inda kake to amma sai kace to amma a ƙauyenmu akwai mabukatan da tun talatala su nake ba su na baro ƙauye na dawo birni yanzu kuma suna da wancan alkawarin da suka saba to bisa wannan sai ka ɗauka kai musu ƙauye saboda sun saba kuma mabukata ne al'amari ne wanda za ka kalli yanayi yan gane wallahu ala khalas, Iqra.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 وما ربك بغافل عما يعملون قال الله تبارك وتعالى منكرا لي 30 كو انت يا معشر الجن جيا طيب جميل ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ذلك ما أنا روانا مجمد ma'ana zalika dalili allam yakun rabbuka mulkul qura bi dhulm ubangijinka bai kasance ba ya halaka alqarya ya halaka garuruwa na mutane bi zulmin da zalunci Allah baya haka wa ahluha alhali yan ciki ghafilun ba su samu azibatu shine ghafil mana Allah baya aiko da azaba sai an yi wa'azi an ji an ƙi to sai a kama su shi ne manar ayar ubangijinka baya halaka wato ƙura ƙura shi ne town dwellings na mutane inda mutane ke zo ka kalli kafaran farko a musu wa'azi ka ɗauki misali ashabin rassi wa ƙoronan bai na zalika kathira ashabin rassi suna da wata rijiya ana kiranta arras a nan suka jefa annabinsu miyagun mutane ne a yankin sham Allahu ala nan suka jefa annabin Allah ce kuma akwai wata bishiya da suke bauta mata suna kiranta wai umul aliha uwar alloli gaba da ne neman haihuwa sai je gun bishiyar haka dai suka yi ta yin wannan siyar Allah ya ko annabin Allah ce ku daina wannan shirka ce ƙarya ce suka ki amincewa da shi suka yi jifa da shi a rijiya to kaga nan sai kuma Allah ya dirka ke su gaba daya to kaga wa'azi ya zo musu suka yi biris amma al'umma suna zaune haka kawai ba wa'azi ba faɗakarwa Allah ya halakar da su a'a sai an ba an gaya maka to shi yasa yanzu inda zan tambaye ku akwai wata kabila a duniyan nan da ba su taɓa jin wa'azin musulunci ba ni dai ban san su ba Allahu alam amma an kasa sani ga in akwai wata ƙasa wani yanki wani lalloki wani surkoki da ba su taɓa jin akwai ƙur'ani ba ba su taɓa jin akwai manzan Allah annabi Muhammad Allah aiko ba to ƙila sai kai musu uzuri sai ce halakabta amma wani gari ne wannan wace ƙasa ce zamanin nan da komai zama a tafin hannu wasu na maganin mutanen orang asli a cikin ainihin amazon basin ko su wazi ya kai gare su ko su wazi ya kai gare su mutanen eskimo kun sun yan guntayen nan masu sanyi wazi ya kai gare su tun da sun taba turo bukatan a tura musu limami daga nan kano a shi wazi ya yi dogon tafiya ke amma in akwai waɗanda ba su taba jin ba su ma san akwai manzan allah ya bayyana ba ina allah riga bayyana abin shi to yin akwai shi kenan shi ne sabon ayar ubangijinka baya halakar da al'umma bi zulmin da zalunci an gane ko wa ahalwa alhali yan wurin ghafilun suna ghafalallu wa'azi bai je gare su ba wali kullin darajatun mimma amilu wa ma rabbuka bi ghafilin amma ya'malu wali kullin darajat dukkanin al'ummomi suna da giredi suna da ainihin matsayi na daga abin da suka aikata haka ne kowa na da ainihin daraja daraja a gun ubangiji in aikin kirki ne mutane hawa-hawa ne wani ya tsere wasu wajen bin Allah ba ɗaya ba haka wajen tsira ta ko wani kuma killa wasu to Allah ka samu darajar mu ta kere wajen aikin kirki yanzu wani azumin nan wanda ya ciyar da su Allah ka ɗai sani wani kuma ko kwaya bai bayar ba wanda ya hana din kuma miloniya ne wancan kuma bai kai haka din ba daraja daraja daraja wani kuma da azumin nan yayi ma kisan kai a azumin nan ya kalli fina-finan banza a azumin nan ya yi tsaye ta koyi daraja kowa dai ya yi daɗinta wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya alamuna komai documented written recorded yana na aji wali kullin darajatun kowa na da ainihin darajoji mimma amilo daga abin da mutane sun aikata Allah ka samu yi abin kirki wa ma ka bi ubangijin ubangijinka ba araf ka na yake ba amma gabarin abin da mutane ke aikata kar ka dauka kanu Allah bai san abin da muke yi ba shiga ɗaki ka kulle ka yi nafila cikin dare kana ta kukan ka ga gam Allah Allah ya ganka ya sani kuma ma dalla da kai ai eh walla nemo marayu a unguwar ku cikin dare ka kai musu abinci ka sunka musu ka yi jifa da abincin ka gudu ba ka so a ganka Allah ya sani kuma an rubuta haka kuma ɗayan shi kuma ya tsallaka gidan mutane da daddare ba su a gaggaya sata kaga mutane ne biyu wancan kirki wannan wajen tsiya kowa na da daraja kowa da girbin aikin dai Allah ka samu abin kirki aya ta gaba wa rabbukal gani yuzur rahma na'am yasha yudhibukum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha'u kama ansha'akum kama ansha'akum رؤية قوم آخرين شغبا إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين wannan ita ce aya mai lamba 133 da kuma da hudu wa rabbukal ghaniyyu dhur rahma ubangijinka shine al-ghani kulura alghaniyu mawadaci amma kuma akwai almughni mai wadatarwa alghaniyu fi'ili lazimi ne amma almughni fi'ili ne muta'addi ila maf'ul ubangijinka shine alghaniyu mawadaci ko cikin mutane ne kace ai wani mawadaci ne kenan ba a tsammanin talauci tare da shi to duk wani mawadaci kowa waye wadata shi amma to in dai wani wadatacce ne kuma Allah ne ya wadata shi to za ka yi mamakin wadatan ubangiji ke shi baya bukata duk wani mawadaci mutum halitta za ga yana da bukata in mai kudi ne yana bukata mai tsaro a shi ba mawadaci ba yana tsoron karyewan tattali yana tsoron kaza kaza kada kudin ya yi ƙasa to shi Allah ba haka yake jalla jalaluhu ubangijinka shine alghansanan dhurrahma ma'abocin rahma annabi ya ce da sahabbai sallallahu ya ce kun ga wannan jaririn a bayan uwashi kuna jin uwar za ta yi wurgi da shi ka ce ina saboda tausayinta gare shi sai ce to Allah ya fi uwar tausayi sama da tausayi mana rahamar ubangiji ta zarce tausayin wannan matar da ɗana lokacin da kake bacci idanunka a bude ka san halittar za ta kawo maka hari amma Allah ya kare ka keta samaniya hazo ga hadari ya saukar da kai lafiya Zan zurraha ka hau teku igiyar teku na turo koko amma ka sauka lafiya rahama ka sa abinci abincin kifi ko loma zai kauce hanya ya wuce adams gallites da suke sai ya dawo sai jawo maka tari sai ga an yi clearing ɗin hanya ɗin misali rahama fatakka na da ƙaiƙayi a baka farce ka sosa har kana lumshe ido saboda daɗi rahama nawa ka je ka siyo wannan sosan farce din? saboda haka ubangiji shine ainihin rahama, ma'abocin rahama allahumma rahamna in ya sha idan allah ya so yuzhibukum duk sai tashi ku daga aiki duk ce ku tashi mana duk ya kashe ku haka ne wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha ya kawo wasu mamaya bayan ku cikin abin da Allah yake so wani abu ne mai wahala jama'ar da ke rayuwa a yau a Najeriya akan Allah ce bana son ganin ku duk ku tashi kuma ka nemi mu karasa mu da kwarkwatan mu washe gari ko nan take ya kawo wasu kuma daban babu ba abin da Allah yake cewa kenan ma'ana wallahu ala kulli shay'in qadir araftum saboda haka yani Allah tabaaraka wa ta'ala in yasha yuzhibukum sai tafiyar da ku wa yastakhlif ya mayar da wasu min ba'dikum bayan ku ma yasha cikin abinda da ma yake so sai tafiyar da mutane ya kawo kwadi khalas shi mutane amma duk kwadi ne duk shanu don ya ce ma ya sha daga abin da yake so to sai dai ba haka sunna ta nuna ba Allah baya haka amma ka sani da ya ga dama yana da iko jalla jalalu kama an sha'akum yanda Allah ya farar da ku min dhurriyyat qaumin akharin daga zurriyar wasu mutane na daban jama'ar da ke raye a yau ai dukkanin muna da toshi muna da kakanni muna da inda muka fito ko ba haka ba muna da zurriya zurriya gidan kaza gidan kaza unguwar kaza Allah ya ce yanda ya fara da ku daga ziryoyi daban-daban da sai tafiyar da ku ya kawo wasu ba ku ba sabon kenan inna ma tu'aduna me la'a tabbas domin kalmar inna tabbas shakka babu dahir faɗa kika ji karka yi kuskundo hausa kenan inna ma abin nan da ma abin nan da to ake muku alkawari la'atin wallahi zai zo kiyama kiyama za ta zo ne inna ma aduna la'atin wallahi tabbas abin da ake muku alkawarin zo wannan fa la'atin. to misa aka faɗi wannan ba za ka ce mutuwa ake nufi a ai mutuwa mutum baya musulta ai tunda yaga an mutu tsiyar har ba kan ce a ah, ya za a ce ba mutu za ta shi suna inkarin tashin kiyama amma mutuwa yau ai ka hakan ke so ya mutu su ba mutuwa suke inkari ba ya zai yiwu a ce in an mutu za a tashi to Allah ta'ala ya ce inna ma duna la'atin wallahi mai zuwa ne kuma wa ma an bi mu'jizin ku nan ba ku fi ƙarfin Allah ba ba masu gajiyar da Allah ba عرفتم آيات قبا قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار نعم إنه لا يفلح الظالمون ku yi ma'arar rama addu'a yana ɗan masha ƙoƙo? to Allah ya ƙara lafiya amma ka daina shan ruwan sanyi to sun ce wai wani ke cewa wai lokacin buɗe baki a daina shan ruwan sanyi to yanzu ya za mu yi makogwari ya bushe eh? wai a wai ai kayan ciki hanji yakan takure kyansa kaɗan samu ruwan ne, haka ne ko? to Allah ya samu iya zafi ne a misali so Allah ya kare mu da lafiya Allah ta'ala ya ce qul ya qaumi i'malu ala in ne amil gaya musu ya ku mutane na ku ci gaba da aikace aikacenku ku ala a akan samfurin in ka ce makanatikum salon da kuke kai na aiki ku ci gaba da yi nima ne amil zan ci gaba da aiki akan salon rayuwata su salon rayuwarsu ta annabi tinkarar sabuwa aikin banza shi ko annabi shiryarwa kira zuwa ga hanyar shi ne wato sai ce to kenan ku ci gaba da aiki a kan yadda kuke nima ina aiki kan yadda nake amma fa alamu na man takunu lahu qaddar za ku san wake da kyakkyawan karshe in aka je makoma ina kenan lahira to haka abin yake ko kai ne kana da abokanai ka ji hankalin su cacan nan ba kyau zama ana taɗe da mata da kaza da Allah karka da mu kai kaga sai ka ce eh malu ala makan tiku inni amin tunda kun ki ku je ku ci gaba da abin da kuke kai amma akwai ranar kin dillanci ranar da hajar mai gari ta bace to ba a so akai ga wannan jallabi saboda da annabi ya faɗo sallallahu alaihi wasallam ai dokar bata tsaya akan shi ba tana aiki tana ci gaba da garawa ila qiyamis sa'a saboda ka'ida da ke cewa al-ibratu bi umumin lafzi la bi khususi a har kullun ana la'akari da gamewar doka ne ba bantuwar dalilin saukar aya ba na fata an gane ko saboda ku ci gaba da aiki fasaufa za ku sani man takun law aqib wane ne ki da kyawun karshe innahu la yuflihu zalimun ku sani az-zalimai ba sa samun rabauta ba sa tsira aya ta gaba وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون آية 137 تلاتين a cikin أتكلم sura ta shida الأنعام الله تعالى يجيب وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا daga cikin aika-aikan kafirai da mushrikai sun sanya wa Allah wani rabo kun gane mimma zara'a daga abinda Allah ya halitta na daga alharf amfanin gona wal an'am da dabbobi suka ce to wannan geron wannan alkamar to wannan na Allah ne amma wannan ba na shi ba ya za a yi allah ya halicci komai ku keɓe wani abu ku ce na shi kaza ba na ba bayan kuma abin da ke sama da ƙasa nawa ne ne da abin da ke tsakanin to amma ana nuna maka irin kafircin da suka yi samfurin kafircin suke suka sanya ma Allah daga abin da Allah ya halitta na daga amfanin gona da dabbobi suka ce nasiban kaso kaza na Allah ne ai mun faɗa a baya dabbobi kaza ne kaza kaza da sauransu misali wasila wasila wa hamin da sauransu misali eh, idan dabba ta haihu ciki kaza to shi kenan an keɓe ma gumaka ne sun yi wannan tsayar idan dabba kaza namiji ya barbare ta ta samu ciki kaza to an yanta ta wani irin samfuri ne na jahilci da suke yi a zamanin jahiliya to haka shaɗin yake magana ke ta da magana jiya wani ke gaya wai akwai yanzu 'ya'yan musulmi la ilaha illallah maza da mata samari wai idan ramadan ya zo wucewa sukan je su yi biki na maraba da shaidan shaidan barka da dawa domin da azumin ramadan an ce ana daure ka to za mu yi taron maka maraba a garin a cikin musulmi 'ya'yan musulmi inna lillahi wa inna ilaihi to ai me za ka ce ma wannan abu da musa jiya wasu yan tv suke hira da ni me za ka ce da kaji kaji kaji abin da ke a ce to inna lillahi wa ina lillahi dan kirki ne ba zai wannan matashi da matashiya da suka ɗanɗani zaƙin ɗa'a da bin Allah ba za su wannan ba ina aikin kafirai ne ai shedan din ne kuke masa mara ba tun da an ɗaure ka kenan kun zama satanist dama akwai coci mai suna satanism suna nan yanzu haka coci ne suna in kun zo su delivery wani mai ido ɗaya na misali Mutane su ne akwai yan scientology wanda shaidan ke bautawa yanzu cikin musulmi ake da irin wannan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu Allah ka tsare Allah karkabar ƴaƴan musulmi su faɗa cikin wannan halaka wanda suka fada ciki Allah ka dawo da su hanya dole mu gudu tare mu tsira tare shedan ne yake kai kawo yana neman abokanan tafiya jahannama ko ba da juma'a ba sai kare rena kanka inda irin wannan tafiyar ba da juma'a ba sai kare rena kanka in Allah ya tausaya mamaki kenan baka sai bari kai tai sai an mutu shikenan ba magana dawo Allah ka shi yani suka sanya ma Allah wai rabo dan firiri dan fiyandoro dan cakurkuri daga abinda Allah ta'ala ya halitta suka ce wannan na Allah ne bi za'amim da da'awarsu wa wannan kuma li shuraka'ina na kuma kanmu ne fama kana li shuraka'ihim fala yasilu ila Allah <laughs> abinda suka ce na gumaka ne to ba zai kai ga Allah ba amma wa makana lillah fa huwa yasilu ila shuraka'in wanda suka ce na Allah kuma sai a kai mu gumaka imagine sai Allah ta'ala ce sa'a ma yahkumun tir Allah wadai da irin wannan hukunci na abinda Allah ya halitta ko ka raba ga naka Allah wannan ba naka bane ɗaya kenan to na Allah kuma kuna ba gumakan ku na gumakan ba kuwa ba Allah kaga zalunci kan zalunci zulmatun ba'daha fawqa ba'din idza akhraja yadahu lam yakdiraha Allah ka tsare mu wa kadhalika وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون ina so na dan ji hankalin ku waɗannan yara da kiyawa da akwati ku ci gaba da taimaka da muna da bukata kwarai da na taimakon ku kan ayyukan da ke gaban mu da Allah ku taimaka Allah ya sire mana gaba daya wa kadhalika zayyana li kathirin min al mushrikeena qatla awladihim shuraka'uhum li yurduhum wa yalbisu alaihim dinahum Allah ta'ala ya ce haka dai tankar haka dai wato abokanan tarayyan kafirai suka kawata ma da yawa daga cikin mashirkai katla auladihim kashe yayansu idan ka ce aulad a arabiya wa ake nufi barin tambaye ku walado walada nufa aulado bintun bintani banatun kasan wannan a gwari-gwari a islamiyya ana karantarwa to amma abin da za a gane shi ne a arabiya in aka ce waladu ba ana nufin ɗan namiji ne kaɗai waladu ya mace mata shigo dalili a karanta suratun nisa aya ta goma sha ɗaya ya ce kuma a fi auladikum Allah na muku wasiya game da rabon gado kan auladikum kana nufin maza nan banda mata banda mata ai saboda kalmar waladu ai daga wilada ne daga aiwa to mace ba a haife ta ba amma idan in suka taro sai ce eh waladun namiji bintun ya mace in suka haɗori guda kenan idan ko ba su haɗori guda ba to waladun na representin hata ya mace araftun tunan Allah ta'ala sai ce وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم wannan shine فائلة haka abokanan tarayyan kafirai suka kawata ma da yawa daga cikin mushrikai kashe ƴaƴansu to ai suna kashe mata ne kaga Allah bai ce bana ta yin ba domin yana cewa wa idhal maw'udatu su'ilat bi ayi dhanbin qutilat lokacin da ƴa mace da suka kashe za a tambaye ta me yasa aka kashe ki a duniya ne ɗayan su an haifa mai ƴa mace to sai da ya bari ta dan data ta taso sai ce ke ta'ali zo ta ce to baba a shi ya riga ya tona rami ya cire zoben hannun shi sai ya jifa da zoben a rami ce inzilil hufra wasu takhrijilil khatar shiga cikin rami ke ɗauko min zobe ubanta ne ba ta suspected komai tana shiga sai ja ƙasa ya rufe tana ihu tana ya abati ana ya yace uskuti ya man an shay anti alai khizyun wa shanar wa ar yimin shiru wanda kike abin kunya gare ni wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhu muswadan wa huwa kadhib yatawara min al qawm haka suke yi suke kira infanticide kashe yara mata to wannan kashe yara matan yana nan a yau a cikin tsari na family planning kuma da hankali na sai muku shirin family planning sau suka kirkiro ra'ayinsu robert malthus ne masu malthusian theory cewa ana samun abinci in yake cewa arithmetic progression haihuwa kuma in geometry wa ya gaya maka wannan sarkin kwankwani kai da kofin bikin zaro baka halitta ba ah. kana ma Allah shishigi cikin halittar shi fallahul musta'an saboda Allah ta'ala ke cewa haka dai kafirai suka kawata wa wato gumaka suka kawata ma wato kafirai kashe ƴaƴansu kuna fahimta ku lirduhum ay liyuhlikuhum kin domin to halaka su saboda kashe ƴaƴa subhanallahi alazim hmm kashe ƴaƴa saboda haihuwa sahabi ya ce ya manzo Allah wani laifin fi muni ya ce ka yi wa ka haɗa Allah da wani ban shi halice ka sai ce kawai babban abu ne sai wanne kuma ya ce ka kashe ɗanka don tsoron kada ya girma ci abincinka ɗanka nan mata ake na shi ne halinsu ya ce kuma sai wanne ya ce ka yi zina da matar makwabcinka muni kan muni ga zinan ga kuma taɓa haƙƙin makwabtaka abu uku nan a jere sai ya karanto wata aya a cikin suratu al-furqan والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون يقع أثاما ورن باسا شركة باسا كسان كي باسا زنا تكاغنن يعني suna kawata makafirai yan uwansu kisan kai liruduhum dan su halakar da su wali yalbisu alaihim dinahum dan kuma su rikirkita musu addinin su walau sha Allah da Allah ya so ma fa'al da ba shi haka ba to kenan Allah ya so ne suka yi kenan ai na muku bayanin wannan ayi ana kiransa mashi'a qadariyya akwai mashi'a shar'iyya diniyya a don kasancewa duk wani aiki da ke faruwa ba wai an fi karfin Allah ba a billah shi ne zulkowatil matin amma tun da ya baka hankali an aiko manzanni an karantar da kai ka ci gaba da yi to an maka talala mai kamar suke kenan fadarun Allah ce kyale su wa ma yaftarun da abin da suke kirkira na karya. aya ta gaba eh, muna da sauran lokaci وقالوا هذه أنعام وحرف حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بذعنهم وقالوا كافرين سكتي هذه أنعام waɗannan dabbobin in ka ce an'am shi ne ke cewa dabbobin ni'ima dabba in ba haka ba kora dabba amma ta cikin an'am don a ci dabbobin da ake cinsu su ake kira al an'am. samfurin mai raƙumi aji nawa ne biyu akwai raƙumi akwai taguwa kaga an ne shanu akwai sa akwai saniya kaga jinsi biyu amma samfuri hudu jinsin raƙumi biyu za mu zuwa 8 azwaj nan gaba an gane ko 8 azwaj hudu ne amma suna da kwar biyu raƙumi taguwa biyu sa saniya biyu hudu in ka zo kuma a rago da matarsa Ka kaga jinsi uku amma kwar shida kenan sannan sai ka je kuma kan mai akuya wasu na kiranta kadduwa a wata hausar to kaga waɗannan su ne jinsi guda takwas su ake ce da su alana arabtu ka misali kaga ba za ka yanka ragon layya ba da wata dabba in ba cikin waɗannan ba haka aƙiƙa ragon suna to da haka waɗannan da suka san su ake ci sai suka ce to an an'amun waɗannan dabbobin wa harfun da amfanin gona hijrun ba ta ne in san ba ka a wata hausar in ka ce ba ka wato wurin nogo area ke ba za a taba su in ka ce wannan gonar ba ka ta mana kar a taka ba a takawa raftun sai suka ce waɗannan dabbobi da amfani hijirin ba ka ne suka fassara ma'anin hijirun layi amuha illa man na sha'ubi zane ba mai ɗanɗana su ya ci su sai da wato sai wanda muke so yace bi zamin da da'awar su kai wa an'amu wasu dabbobin kuma hurima zuhuruha an haramta bayan su ba a hawan su sai ga an shimfiɗa raƙumi da ado iri ce kawai ai ba mai hawan bayanta wannan saboda gunki ne wanda yawo gunki zai kashe shi ko suna cikin an'am canfi yi misali idan ka je india ba suna cin Ya ba sa cin saniya addinin hinduism misali har ɗayansu yana cewa ai shi saniya ta fi uwar shi don uwar shi ta ba shi nono shekara biyu ne kawai saniya kuma na ba shi nono har abada kajin mentality la ilaha illallah to kaga bata kenan wanda Allah ya batar ba shi ne mai shirarwa Allah ka tsare mu da bata saboda ka ya'ani wasu dabbobin sai suka haramta hawa baya wa an'amun kaji kashi na gaba wasu dabbobin kuma ba sa ambaton sunan Allah akai iftan alai kai in ka wada ba zaka ce bismillah subhanallazi sakhana hada wa ma kunna lahu su ba sa wani. ko kuma ka ce ba sa ambaton Allah wajen yanka sai su gwabje ta da sanda da muciya ta dinga shure-shure sannan su ci kai kuwa musulmi imani in ka da daddaba za ka ce bismillahi wallahu akbar kuma ba a yadda ka yanka da wata na'ura ba su mai ne a ce wai dabba za a jogana mata wutar lantarki ya shaukin ɗinta ha ta dinga shirin sannan kuma a yi aflayin wuka ba wuka ka ta kashe ba wannan abin da ya kashe ta zama to almaukuzatu in ka ci ka ci mushe Allah mu shiga ka Allah ka kiyashe mu ko a zo da wata na'ura ita ke daukan dabba ta cicciɗe ta ta naka ta da ƙasa ko haba jama'a wani irin ci gaba ne wannan muna da tsari muna da belief system muna da abin da muke kira civilizational sensitivity muna da civilization duk abin da ya kauce sai mu kauce ba ka sai ka dinga dirka ma cikin ka mushe baka sani ba Allah ka kiyashe mu sauraka wasu daban ba sa ambatin sunan Allah kai iftara saboda yi ma Allah ƙarya sai ya ji zihin zai saka musu ka ji magana zai saka musu wane ne zai din zai saka musu su susuwa zai saka musu bima kanu yaftaru da abin da suke yi na ƙirƙirar ƙarya wa qalu وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا نعم وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم innahu hakimun daga cikin ne aika aikan kafirai mushrikai ga wani samfurin kuma wa suka ce ما في بطون هذه wa خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا suka ce abinda ke ciki abinda ke ciki butun jama'a butun jam'i ne to da hausa ciki ɗaya ne ko da yawa a hausanmu ciki na da jam'i? <laughs> Eh, ciki ɗaya da yawa fa <laughs> wani ya ce cikunai ina tsammani zai fi kyau a ce cikuna ko? ko ana cewa cika-cikai? cikuna ake cewa akalla da hausa kano ga muke cewa tuna Allah ta'ala ce buton cikuna sai kafare suka ce wai ai abinda ke cikin cikunan waɗannan dabbobin khalis da zukurina ƴaƴa maza ne kawai za su ci haka suka tsara sai su kalli dabba mai ciki taguwa ko tinkiya ko ko ko ko akuya kadduwa a wata hausa ce to wannan dabba mai ciki duk abinda ta haifa 'ya'ya mata ba za su ɗanɗana naman ba canfi kawai canfi wa muharramun ala azwajina haramun ne wato mata su ci amma wa in yakun maitatan ina wannan dabbar za ta haihu da rai to na mata maza ce kawai zalla amma inda za ta mutu fahun fi shuhub duk zai taron yi kuma su ci maza da matan ba maganar a ce ban da ku. nan ma Allah ya ce ta'ala ce sayajzihim wasfahum zai saka musu wasfahum irin wannan yanayi na aika aika innahu lalle shi Allah hakimun gwani ne alimun mai kuma sani ne qad khasira qad khasira alladhina qatalu awladahum safan bighayri ilmin wa harramu ma razaqahum الله افتراء على الله قد وما كانوا مهتدين wannan ita ce aya mai lamba 140 daidai na'am a cikin wannan sura qad khasira alladhina qatalu awladahum safahan bighairi ilmin qad tabbas qad hakika qad ko shakka babu suna kiran qad harfu tawkid kamar kai ne ka ce ai tabbas wani ya zo don mai ka ce tabbas in ka ce ya zo bai isa ba hmm, wai kana son ka karafa ne a daina shakka lallai wani ya zo ya zo ba ta isa yi sifatu lallai saboda karafawa ne to akwai irin wannan misali raftun kad khasir lallai waɗanda suka kashe ƴaƴansu safahan saboda wauta ɗin nan bi gairi ilmin ba da ilimi ba ta wallahi khasira sun taɓe sun taɓe an gane ko wannan suna kiransa ifradul fi'il a cikin nawa bai ce kada khasiru ba a cikin ka'idar wato akaloni albarage lalle waɗanda suka kashe 'ya'yansu safahan saboda wauta bi gairi ba to khasir sun taɓe kashe 'ya'ya mata da suka yi dinnan wa harramu ma razaqahumullah suka kuma haramta ma kansu abinda Allah ya azanta musu misali ai kun dabbobi kaza wani ba zai ce to ya Allah zai halatta maka haramta maka ko a yanzu nan ne mutum ya kalli wani samfuri na abinci ce a ah, shi baya ci eh babu laifi ai akwai masu abin na ce ani ah, abu kaza ba ci it's okay amma muddin kace ina da tsore kun san tsore tsore yawa akwai wata hausa tun muna yara ana faɗa yi, wani baya cin kaza saboda tsore tsore ana tsoron in ya ci bala'i kaza ya faɗa mai shi ne tsore ki to wannan in ba ka ci saboda tsore ya zama shirka saboda ka haramta makon ga abin da ma ainihi ba na cin ainihin naman zomo saboda zai rikide ya zama aljani ya cinye ni to kaga tsore kenan to ka haramta ma kanka abin da Allah ya halatta ba da dalili ba irin wannan shirka ne amma a ni ba na cin nama kan kawai ba na jin ci ne to wannan ba matsala ai ba ana samu ba yanzu cikin ku akwai wanda kusan baya cin wani samfuri na abinci kuma ba wai don kuma haka ne kawai baya ce naturally wani saboda dalili na lafiya eh, misali ga irin su tasirin abu a jikin mutum shine kawai sai ga borin jini ba wani dalili ba amma muddin mutum ya canfa ya liƙa wata magana to sai ya faɗo cikin layin haramta makai abinda Allah ya halatta makai iftiran saboda yi wa Allah ƙarya ƙardallu tabbas sun ɓace wa makano muhtadin ba su kasance ba shiryayyu inda na wakt khalas to yan uwa masu albarka mun tsaya akan aya 140